Jama'a masu raro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM duka a Nijar din. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com da ma mu na Facebook Live masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. A yau Litinin 16 ga watan Oktoba shekarar 2017 kamar kowace ranar Litinin da muke magana akan zamantakewa a yau ma za mu yi magana ne akan musgunawa ko kuntatawa a wuraren ayyukanmu. Wanda muka fara a makon da ya gabata inda yau za mu mai da hankali ne akan musgunawar da mata ke fuskanta a wuraren ayyukansu. To na fuskanci matsaloli sosai daga wani shugaban mu haka kamar zan ce daraktan mu kenan. Saboda san bukatar in zo ofis ɗin shi kuma in na zo ofis ɗin shi ba wani magana da ke haɗa da shi sai maganan banza maganan baza To so mun da aka ji ta bakin wata ce bayar Allah da ta faɗi yadda wannan al'amari ya taɓa faruwa a kanta wadda ta gaya wa mu ta Kaduna Binta Muhammad. Sai kuma barista Aliyu Abdullahi don ji wani mataki ya kamata mutum ya ɗauka idan ya tsinci kansa a irin wannan yanayi. Haka zalika wakilin Hassan Maina kaina ya jiyo mana ta bakin wata 'yan rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara Hajiya Halima Baba Ahmad. To haka kuma a shafinmu na Facebook da Twitter mun tambaye ku musamman ganin yadda cewa wasu mata kan fuskanci irin wannan matsala ta musgunawa ta hanyar tsangwamar su ko nuna bukatar saduwa da su ko kuma wata wasu maganganu na batsa a kan kansu muka tambaye ku shinya kuke kallon lamarin ga yadda kuka ce mana. saƙon farko daga Umar Abubakar Umar ya ce salam yau da gobe wannan maganar gaskiya ne ina gani da ido na a inda nike aiki matar da nike gani da mutunci sai in ji ana maganar batsi da ita musamman matan aure wannan laifin na, na alakanta shi ne ga mazajensu da suka bar su sakaka babu tsari babu gargadi ina kira ga magidanta da su tashi tsaye su sa ido ga matansu sosai kuma su koyar da su abin da ya kamata su yi a wajen aikinsu ku tashi lafiya voa sai muhammad al-amin kamal ya ce abin dama ba tsarin islama ba ne duk wanda ya bar tsarin musulunci to dole ya ga barazana to sai kuma abubakar lawal gidan dan mai a jargaba ya ce maganar gaskiya halayen da wasu mazajen suke nuna wa mata masu neman aiki ta hanyar lalata da su ko kuma su sa su aikin da suke nema don su sa su aikin da suke nema to hakan bai dace ba sai ishaq muhammad bello ya ce hmm, gaskiya ne mata iyayen mu allah sarki rayuwar mata a gidan aure a wajen aiki asibiti duk suna gamuwa da matsaloli iri-iri to allah ya kyauta amin sai shehu adamu rijau ya ce eto eh gaskiya hakan bai dace ba domin dai ubangiji ya hane mu mu da kusantar zina balantana kuma ga aikata ta wanda yake babban laifi ne ya kamata shugabannin da mata ke aiki a ƙarƙashin su su saka tsoron Allah al'amuran su su sani cewa ko me suke yi Allah na ganin su su ma matan ya kamata su zama masu kamun kai domin dai Hausawa sun ce sai bango ya tsage kadangare ke ganin wurin shiga sai kuma ibrahim abba ahmad ya ce a gani na in dai har ke musulma ce hakan ya faru da ke kashi-kashi to da son ranki domin ko idan na farko ya faru kika gaya wa mai gidanki ya ɗauki mataki to wani ba zai ƙara gwada yin haka ba idan kuma kika kina gudun aikin ki ya kucce miki ne to ai gidan aurenki ya fi miki wannan aikin na halaka ki bar shi kawai don Allah shi ke kawo zai saka miki da mafificin alkhairi sai hafiz gentle ya ce yau da gobe wallahi duk matar da kuka gani ana yi mata maganar batsa ko ana kokarin aikata ma sha'a da ita to wallahi ɗayan biyu to ko ita ta saki fuska ko kuma makwaɗaiciya ce hakan kuwa zai ba 'yan iska dama su ci karansu babu babbaka sai muhammad Shukrana bala shubi allah sa na faɗi sunan daidai ya ce gaskiya abin kam ya yi muni a wannan zamani sai dai allah ya gyara to sai kuma jibril umar na basa allah sa na faɗa daidai ya ce daga na basa e, to yana haka din ne mm, suna mm. hakika hakan yana aukuwa ne tun kafin a ɗauki mata aiki a ma'aikata domin wallahi wasu ma ba za a ɗauke su aikin ba sai an tara da su to hakan kuma ba ƙaramin illa ba ce ga ya mace ku tashi lafiya ka bara maryam da safina to mun gode sai awwal m yusuf awwal ya ce salam da farko dai ina yi wa ma'aikatan voa hausa fatan alkhairi ya ƙara ɗaukaka wannan gida mai tarin albarka amin sama amin hmm. to gaskiya hakan bai dace ba allah ya shirye masu irin wannan eh, halayyar amin sako daga awwal <laughs> eh, sai iliya mai shayi garki na garkin daura ya ce hakika yau da gobe akwai mata yawancin su marasa tsoron Allah idan kai ma eh, mai irin halin su ne kafin ka nuna musu su za su jaka da maganar batsa Allah ka shirya Allah ka shirya da mu amin. To sai kuma Sulaiman Umar mai littafi ya ce wannan al'amari ne da yake samu tushe tun daga gida idan mutum dama bai samu tarbiyyar da ta dace ba sai ka ga irin wannan yana faruwa kuma yana ya kamata duk wanda aka kama da irin wannan laifi to a hukunta shi daidai da doka. To sai kuma mu leƙa mu na Twitter at Hajja Fatima ta ce idan mace ta riƙi mutuncinta ta yi shiga na kamala ba wanda ya isa ya yi mata barazana wajen aikinta. Mm, sai mustapha muhammad sorry sai <laughs> ibrahim iro madaki at ibrahim madaki mm. allah sana faɗi sunan da ce yau da gobe ai wannan laifin su ne matan wallahi duk mace da ta nuna kamun kai ko mutum shine shedan dole ya batta haka mm. to sai mu ce gashi yana daga mana hannu mu tsaya haka <laughs> to amma lokaci ya bamu dama za mu ci gaba da karanto wasu Yanzu kuma ga wakiliyarmu Binta Muhammad da ke Kaduna da wata baiwa Allah da ta bamu labarin yadda haka ya taɓa faruwa da ita. To ni gaskiya na fuskanci kalubale sosai a wajen aikina a matsayina ta 'yan jarida. saboda lokacin ina ma'aikaciyar wucin gadi na fuskanta matsaloli sosai daga shugabanni na. Shugabannin mata ne ko maza? A'a maza ne. To na fuskanci matsaloli sosai daga wani shugabanmu haka kamar zan ce daraktan mu kenan. Saboda yakan bukata in zo ofis ɗin shi kuma ina zo ofis ɗin shi ba wani magana da ke haɗa da shi sai maganan what i min maganan banza maganan baza. Kamar yana neman shi? Kamar yana yana ce ya ce yaya ina za mu haɗu ne kaza kaza kaza kaza ni kuma sai in ta kauce mai wani lokaci kuma yakan bukata ma in kawo mishi kuɗi ko wani abu to a lokacin barin kuma da shi ba me yasa kike kakkaucewa tsoron kar ya kore shi ko kar ya taba miki aikin ina lokacin abin da yasa nake kakkauce mishi ina gudun kar aiki na ya samu matsala a kore ni kuma in na ba shi haɗin kai ai kamar na kai kaina ne hmm. sai zai zama kakkauce mishi ɗin da nake yi tabbas ya shafa aiki na sai ya zo shi ya ba da list ɗin ma'aikatan da da za a da za a ɗauka ni sai cire sunana ba kuma wai ba wai dan ban iya aikin bane a'a tabbas na iya aikin kowa zai ce da wannan na iya aikin amma saboda wannan haɗin kan da na kira shi ya jefa sunana cikin ma'aikatan da ba su iya ba har aka rage na a ciki wa'inda kuma gashi na riga na san tabbas na fi iya aikin a kowane fanni sai gashi su ya ɗaukaka su sunansa har ya shiga cikin list to ba ki dauki wani mataki ba ki kai gaban wanda suke gaban shi ko shi ne ga kwata kwata a'a ba shi bane ga kwata kwata amma gaskiya a lokacin ya riga ya fi karfi na saboda ko ma ne zan ce ai ba zan je in ce musu ai wani kaza ya ne na kaza ka kaza iya cewa shari ne kuma ya riga ya fi karfi na a wajen to daga baya dai shi ne dan Allah da yake aka tun an ce abincin ka bai kare ba a waje hmm. dole ne ko mun yaya ko mun mahasada ko yaya ne za ka dawo shi ne don Allah bayan an dakatar da ni kusan bayan wata uku sai ga shi daga baya wasu da aka canza wasu shugabannin gidan sun dai shi yana gidan an canza manyan shi sai aka zo daga baya aka zo aka shana dawo in ci gaba da aiki mata da yawa sukan fuskanci irin wannan ya danganta da yadda aka bullo musu eh. wani shawara za su bada akan yadda za su iya fuskantar wannan kalubalen wanda ma'aikata da yawa suna fuskantar shi mata masu aure da yan mata ɗin. eh to gaskiya shawaran da zan ba mata a nan ne, su mutuncin kansu kada su ji tsoron dan za a dakatar da su a wajen aiki ko dan za a hana su wani matsayi su je su wulaƙanta kansu a matsayinsu na mata rayuwar nan gaba ta kamar kallo ce ki je ki wulaƙanta kanki a wajen wannan mutumin mutumin baki san wane ne shi ba kuma baki san ya yake da wani naki ya zali idan ke budurwa ce baki san ya yake ba kila zai iya wa mijin da zaki zo shi aura daga baya ya kasance ya san shi ko wani abu kin ga zai dinga kallon mijin mijinki a matsayin fanko kenan ko kuma zai ma iya tura miki asiri ya faɗa wa mijin mijinki ko ku zaki iya samu matsala a wajen mijin mijinki idan kuma ke matan aure ne kin ga gaskiya zan iya cewa ya haɗu haƙuri ma dai kawai ko ma me zai faru da ke kawai ki kawala wa Allah ko da zai ringa harasin ɗinki ki ya ce aiki ki zai samu matsala kaza kaza gwara ma ki bari ki je ki runguma auren ki idan Allah ya kina da rabo Allah zai iya ɗaukaka ki a wani fannin da a ce ban zama wiki ba ko na zama discouraged gaskiya a wani lokacin zan iya dukin ɗan shi wannan shugaban nawa zan iya kai ƙarin shugaba kuma irin wannan zai iya shafan aikin ki hakan zai iya safa aikin shi kuma ni za ki ga mutunci na da martaba na ya ƙara a wajen aikin za ma zan ma iya samun matsayin ma da ma ban taɓa tunani ba amma gaskiya ina ba wa mata shawara su daina bai wa shugabannin su haɗin kai ko don gudun samun matsala a wajen aiki ko kuma kwaɗayin samun ci gaba a wajen aiki to kun ji kan <laughs> safinatu da mm. eh, gafa tattaunawa nan da wakilinmu ita binta muhammad ta samo mana da wacce abin ya taba faruwa da ita amma kin ta yi magana mai muhimmanci ta ce eh. ka daure kawai ka shigar da magana gaba eh kai tawakkali ka shigar da magana gaba kamar daga masu sauraron mu kaji wasu na cewa mm, wai yawanci macen ce amma ni ban yadda ba kawai kawai mai wata ma sai ya lura da kamun kanki lokacin mm. zai zai zai amfani da wannan kamun kanki ya ce kuna ji wannan ga shahararren mai hada fina-finai wannan eh. Winston Eh, abin da ke faruwa da shi yanzu mata goma sha uku sun fito sun ce gashi shi eh, ya ya neme su sannan ma bayan wannan ma bayan wannan ma har su kamfani sun tunkuɗe shi gefe guda saboda ya suna ga ya bata ma kamfani su kamar yanzu misali a irin kasashen mutu kamfanoni irin wannan masu zaman kansu suna iya haka su dau irin wannan mm. matakan misali mm. ko ko kuma magana to amma ka sani kuma yanzu ya ce eh. shi shi bai dauki laifin ba ya ce gaskiya shari aka kula ai dama ba su dauka maryam ai duk wanda ya irin wannan in dai ba an kama shi dumu dumu ba ai bai ansawa to dai dai wannan asiri tono sannan mm. kuma kamar misali magana da muke a ƙasa din maganan ma'aikatu da na gwamnati su kansu akwai irin dokoki da kamfanoni ko kuma ma'aikatu suka ware wanda za a ce ana training din ma'aikata eh, kamar mu na ne kamar irin yadda ake a nan misali sosai za ka ga ku dauki eh. wani darasi da za ku rubuta a ce me ka sani a game da shi ko san wannan eh, haƙin ko san wannan wannan kaza ne alamar shi mm. Mm. to yanzu Safina ah, ta tattauna da barista Aliyu Abdullahi dan jin wani mataki ya kamata mace ta dauka idan haka ta faru da ita to assalamu alaikum barista Aliyu wa alaikum assalam Safina a ga shari'ance me ake nufi da kuntatawa ko cin zarafi ko musgunawa a wajen aiki to da farko dai musgunawa ko cin zarafi a wurin aiki yakan iya faruwa ta hanyoyi da dama hmm. akwai akwai ta hanyoyin kaman alal misali a ce yau saboda bambancin launin fata mm. ko bambancin kabila mm. ko bambancin addini ko ma bambancin ma tsakanin namiji da na mace yana jawo musgunawa da kuma cin zarafi a wurin aiki. Mm. Saboda haka a shari'anci dai akwai dokoki da yawa a kowane ma'aikata ya kamata a ce akwai irin nasu tsarin ko shari'o'i nasu mm. da ya kare ma'aikatan wurin daga irin wannan cin zarafin da irin wannan musgunawa manyan dokoki na ƙasa mm. babbar doka ta ƙasa ita ce kundin tsarin mulkin ƙasan nan kuma ita ta tanadi ta yi tanadi na musamman akan cin zarafin mutum ko kuma cin mutunci mutum ko wa mutum hmm. in aka duba sashi akwai sashi a nan wato yanki na hudu na kundin tsarin mulkin kasar nan inda ya taba wato 'yancin ɗan adam hmm. akwai inda ya yi magana a kan cewa kowane kowane mutum da yake ko ɗan najeriya ko mazaunin najeriya a yana da yanci na a bashi mutuncin shi a kyautata mishi ba tare da kuma an musguna mai ba duk inda yake zaune ko wurin aiki ko wurin zama mm. kada a musguna mishi wato shi ne wato right to dignity mm. in muka duba wannan kadai ma idan har mutum ya fuskanci kaman musgunawa a wurin aiki ko cin zarafi zai iya kai mutum kara kotu domin a kaddamar mishi da wannan yancin shi kotu ta kaddamar da yancin shi nan kamar yadda aka mai tanadi a cikin kundin tsarin mulkin kasar nan sannan na biyu kamar na faɗa hmm. kan a kai bisa wannan wurin ma idan har mutum yana da yana a cikin irin waɗanda yake samun wannan musgunawa akwai sai ya duba dokoki da tsari na wannan ma'aikata inda yake aiki eh yawa inda mutum yake aiki. Kamar shi ne union kenan kamar union eh, ɗin ma'aikata? eh ba dole sai union ba wani ma'aikaci wani ma'aikata da aka ga ah, ba su da shi harkan union ba mm. wasu kuma sun yarda da shi wasu mm. kuma sannan akwai ma ko kana sama wannan abu ba sai kana kasa ba musgunawa ko ta ko cin zarafi zai ke same ka ko kana cikin ah, ah, ko kana manyan ma'aikaci a ma'aikatar mm. manyan ma'aikatan yawancin ba sa cikin union ma za ka iya samun wani ya ci zarafinka ko ya sa ka a gaba ko ya muzguna maka saboda haka yanzu haka bari ki ga baki misali kamar mm. irin mutanen da abin ya fi aukuwa a gare su kamar mata yauwa abin da zan ce maka kenan in ce kamar fannin mata shine ya fi faruwa <laughs> yawa mata abin ya fi faruwa da su saboda za ka ga wato ogoginsu a sama gabaninsu kenan eh. suna neman wani wasu su da yawa wani lokaci za ka ga sun mace ba su san inda ta fito wata na aiki karkashin su za su nemi su kwana da ita su ko saboda ci gaba a wurin aiki ko ma saboda a bar ta mata aikin da ma sai a ce sai an kwana ita in ta ƙiyar da ko suka nemi ƙawance ko abokantaka da mata na ƙasa da su a wurin aiki suka ƙi ba su haɗin kai sai ka ga suna takurawa suna cin zarafi suna musgunawa irin wannan mata. Hmm. Saboda haka a ah, a gaskiya a najeriya ba mu da dokokin da ta kare mata musamman mata da sosai hmm. a irin waɗannan abubuwan kamar ƙasashen sauran ƙasashen da suka ci gaba kamar ƙasar amurka hmm. za ka ga yanzu mutane suna taka tsantsan domin wa mace tana hmm. tana aiki a ƙarƙashin amma a Najeriya ba irin wannan dokoki sosai amma yanzu aka samu akwai dai irin 'yan yakin 'yan yakin Uh, haƙƙin bil'adama uh, uh, da civil society suna ƙoƙarin su ga in sun sun sa mata sun fito sun yi magana in suna in suna samun irin wannan takura ko musgunawa ko cin zarafi mm. yawanci za ka samu matan ma ba sa faɗa saboda kada su yi suna tsoron wato stigma kada a yi musu ai ana neman su a wuri aiki ko wani abu haka saboda yawanci kaga za ka samu suna da mata suna da mazajen su suna da mm. iyalan su maybe kila da ma da ƴaƴan su saboda haka haka ga mata suna shan wahala suna yin shiru ba su iya fitowa su bi haƙƙin su shi yasa muka ce ai muke son mu ji na wani ya san abin da yake faruwa da su har ma a taimaka musu wurin bin haƙƙin su eh shi yasa ma barista Aliyu muke son mu ji wanne mataki ya kamata mutum in yana cikin wannan kamar yadda ka ce mata ɗin da gaske haka ne saboda da kwai wata ma da wakilinmu ya so ya magana da ita ya gaya mata ya ce zai yanke zai cire sunanta zai ci canza sunan garinta kawai dai yana son ta bashi tunda abin ya faru da ita ta bashi labari ta ce mishi duk ba za ta yi ba wai ai za a iya gane muryarta to kaga tana fama da matsalar amma saboda tsoro ko tunanin me zai je ya dawo kaga ta kasa yin wato tana cikin matsala kenan shi yasa muka ce to bari mu waye masu sauraron mu da kai cewa zaka iya yin abin a shari'ance ko da a boye ne ka je ka kai kara ko ka nemi shari'a taimaka tsakani da shi wanda kake aikin da shi ko dai to duk kamar yadda na gaya miki ko akwai dokokin nan dai ba wai bamu da su ba akwai mm. duk da dai ba su kai ba su da karfin irin na kasashen waje kamar kasar amurka inda nan kuke yanzu haka mm. amma muna da wasu dokoki kamar tun farko ma in mutum ya ya nemi ya musgina ma ya ci mutuncinka akwai kamar yadda na gaya miki yancin na dan adam da ya kare more mutuncin shi mm. a cikin kundin tsarin mulkin kasar nan saboda haka wannan kadai ma za ka iya nufan kotu mm, da shi kaddamar maka da wannan yancinka na more mutuncinka a kotu mm. ka je kuma a ma wannan a biya ma haƙinka sannan amma in muna magana wurin aiki ne muskuna mm. na wurin aiki takura na wurin aiki cin zarafi na wurin aiki farko ya kamata shine ai na riga na ma faɗa sai ka fara duba waɗannan sharuɗoɗi ko kuma abin da ake kira condition of service ko dokoki na ma'aikatar da kake aiki ƙwarai ta ƙunshi wasu tanadi na irin wannan cin zarafi na ƙasa da mutum mm. in ya ƙunsa to sai mutum ya nemi ya bi waɗannan dokoki tukunna tun farko. Hmm. To matsalar da ake samu yawanci waɗanda za su kare ma haƙƙin kuma za ka samu yawanci su ne ke taka haƙƙin. In har ka lura ko kika lura kika ga cewa ba za ki samu biyar bukata ba ba za a kare miki haƙƙin ki ba na takura na musgunawa na cin zarafi a wannan ma'aikatar. Hmm. Sai tun wuri ki yi magana da lauyoyi ko ki samu abin da ake kira civil society organization to yan rajin kare haƙƙin dan eh, adama eh magana da su su sun san irin taimako da za su baki kada ki bar abin ya ci mm. a fito fili ki faɗa sannan za su baki shawari irin wato action wato eh, matakin da ya kamata ka dauka eh je kotu akan enforcement of fundamental human rights to neman kare haƙƙin ki na yancin dan adam kuma da ki je ki bi ki bi watakila ya dinkata da irin takuran ko cin zarafin da aka yi ko cin zarafin da aka yi mm. a wurin aiki in akwai sexual harassment ne akwai abin da yake kira wato wato cin zarafi ko musgunawa na neman harkar da mace eh. kwana da zai iya yiwa ma na ne ma to so sai mutum ya nemi sai an san mene particulars din wato abin da yake kunshe da wannan cin mm, zarafin mm. sannan za a iya baki shawaran wani mataki kuma wani kotu za ki nufa kuma wani irin action mm. za ki iya kawowa gaban wannan kotu. Mun gode kwarai barista. Sai wani lokacin kuma insha Allahu. Wai ni zaki wa wayo, sai dai ne miki wayo, wai ke makin kafin ki yawa na riga ki waye kafin ki waye wai mene ne ne ne shin wai bayan duk na <laughs> kada kowa nake faɗa ka kowa yau wayo yawa gara a tafi bisa doka da oda to a dalilin bayanin nan da barisa aliyu abdullahi ya yi mana mun jiyo ko kuma a wakilinmu ya nemo mana ta bakin hajiya halim baba ahmed wata mai rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara don jin yadda za a same su ko kuma a bikadi Hajiya Halima Baba Ahmad a matsayin masu kawo kayan kare 'yancin mata da yara. Da farko za mu so mu san ya kuke ji idan ana ba da rahotannin cewar ana kuntatawa mata a wuraren aiki babu gayar babu dalili. Gaskiya abin yana kansa da hankali fiye da biyu da ake zato. Saboda ba na wajen aiki ba a ina aka ce ana cin zarafin mace. Abu ne mai tashi hankali ba kalin ba balle wanda muka sani zahiri ne so su mu ya shafe mu kuma ya shafi ɗan ya shafi wa'inda muke tare da su mata ba ƙaramin zarafi ake yi musamman a wajen aiki ba amma akwai wasu mutane da suka mai da wannan wajen aiki waje ne na al'adar ko sana'ar su na cin mata ta kowane hanya fiye da yadda kake ga abin kuma na da zafi na ɗaga mana hankali fiye da biyu yadda kake tsammani wanda saboda wannan haka ne ma wannan ƙungiya namu ta shirya tsaf da izinin Allah za mu ɗauki duk wani mataki akan labarin da muka samu na cin zarafin mace ta wajen aiki ba ma ta wajen aiki ba ta kowane hanya saboda yanzu ina ga misali maza kamar su mai da shi mana zurafi kamar wani abu ne wanda suke aikin kago da shi ko kuma wani abu ne wanda shi ne kaɗai ba samu biyan bukatunsu abin da yake ma ba ni mamaki da tsoro shi ne mazan nan kamar sun manta su suna da ƴaƴa ko kuma suna da ƙanye ko kuma su ma'aurata ne suna da mata duk hanyar da aka bi su ma in aka ce za a rama a kansu za a samu hanyar da za a rama a jikinsu kuma hanya ta mafi sauki shi abin da ya kuma tsaka mana hankalin mu saboda duk lokacin da aka ce za a rana shin wani zarafin da wani namiji ya ma wata mace ko akan ƴar uwarsa akan kanwar shi ne ko akan uwansa ko akan matarsa ko akan ƴarsa ko akan yashi kaga duk inda aka bi dole sai ya shafi wani ya shafi mata kuma ta wani hanyoyi da yawa to wannan gaskiya abu ne mai matuƙar tsagon hankali abu ne wanda yanzu mun shirya da izinin Allah za mu yi ƙoƙari duk hanyar da za mu samu a mai da shi ya zama doka saboda na lura yanzu cewa duk wani abin da ya zama da ba a ɗaukan hukunci a kanka to wallahi za a ci gaba da yin abin da zai kawo sauki a cikin lamari idan aka ce an mai da abu ya zama doka za a hukuncin sa duk wanda aka yi wannan musamman ma na cin zarafin mai mata wallahi abu ne mai mahimmanci sosai in Allah ya mutum ne zama doka a ƙasar nan. Mm. Idan muka duba yadda wannan abu ke ci da faruwa a ƙasa daban-daban na Najeriya ko zai so wani bayanin yaya girman wannan mutuwa take wallahi girman su ya wuce duk yadda kake ko ke kashi da kake kuma tunani akalla ba a kasar ba ni yanzu kai na ya fi a matsayina na shugaban wannan kungiya san ta so jibina da lantarki a wane ta kasa ya fi wata biyar ina ya hanyar da za mu ɗauki mataki mataki insha Allah karim mu magance yadda ake cin zarafin mu na saboda matsalan nan ko babu arewa babu kudu ba musulmi babu kirista ko ta ina an ci mana zarafi a ci mana zarafi mu iyaye a ci mana zarafi mu kalle mu ci mana zarafi mu ɗaɗa a ci mana zarafi mu mata to ni za mu ci da shi eh ne za mu ci da shi kuma sannan a zo a ci zarafin ƴaƴan mu mata da ƙannan mu to ko ka gani abu ne wanda idan ba mu kuɓata muka ɗaga hannu muka haɗa hannun mu mata duka na kasar da muka tsari muka yaki wannan abin ba gaskiya muna da babban aiki a gaban mu aikin nan da ba mu san iya inda zai kai mu ba kuma mu ba yanzu muna gani abin da yake ta nan da hankali to na bayan mu kuma me za su gani idan muka lura da wannan matsala ke ci gaba da faruwa a Najeriya idan misali akwai wacce ke da korafi kuma tana son ta riske ku misali ya za a iya same ku lambobin da nake da nake da su su ne muke ayyukan mu duka na ofis wanda ya shafa kowane irin aiki ba ma na cin zarafin mata kaɗai ba in Allah ya da aka kira mu wannan lamba da izinin Allah ko a ina mu dai kokari in je wajen da abin ne yake faruwa kuma mu dauki mataki da izinin Allah sha Allah tsaro. an ta ma kira na sau da yawa idan abin da nake in tafi ne je in je saboda irin wannan cin zarafin mata ga lamba na kuma sannan ta san adireshin a ofis ɗina in Allah suwa da suka kira ni a duk yadda nake in Allah suwa da zai zama mai sauƙi ne ni don saboda wannan aikin saboda gane ma yadda tsananin cin zarafin da mata yake yi da yadda ake mana abubuwa kamar cikin abubuwa babu ƙauyukan da bana zuwa in je in zauna in je in zauna kan abin da muke yi kenan a rinka lura da yadda abubuwan da ake mana sai dai kawai Allah ya gyara mana wani abin ya wuce biye da kake zato Allah ya kyauta. Yawa amin ya rabi to hajjiya mun gode kwarai da gaske da wannan lokacin. to da fatan za a yi hakuri da holo muryar da aka je mm. don daga baya birkice gaskiya kan <laughs> uh, usman da safina kun sa mm. ko wani kamfen yanzu da ke gudana yanzu a kafofin sadarwa mm. a amfani da wani abu wai me too ga mm. matar da wai suka taba fuskantar tsangwama irin waɗannan tsangwama eh, to ni ma haka eh, ni ma na taba fuskantar wannan mm. dan ya kamanta mutane su gani fa cewa fa eh. lallai mata na mm. fuskantar to wato ni ma hakan nan sai ta hau ta dora ta ita ma inda ki taba kai ki ce me too ko ki sa a wannan a Facebook ko a Twitter ana so a gani za a gane yawan matan da suke eh, samun matsala ba su wanda kai wanda ba su kwamfuta ba su ba ma a guraren aiki ba a rayu duk fannin mm. rayuwa akwai yanda wani wanda kake kake tsammanin mutumin kirki ne ba wani sai ya zo maka irin eh, maganan nan Maryam da kai wani mm. wannan a group da nake da shi nake a Facebook mm. za irin ana magana kamar yadda ake kamar karanta karanta abu wanda Usman abu ne mai karanta mai ni ya mm. tada min hankali me kenan irin kaman yara kanana kamar yanzu mm. kina ki aji dan uwanki kila ko kananki ko dan mm. uwanki ko wani kanan mijinki yana zaune da yaranki ina ne na lalata su lalata su to irin ana ka gane irin group din ba a faɗin kawai zaka faɗi labarin ka amma ba zai fita ba so yawanci in kin je da mutane ki irin kowa irin ta ma yanzu wata ta ma tsufafa amma su ce wani abokin baban ta ma ne kuma wani an kudin ta da ke cikin gidan kuma musulma kaman mafi yawanci kamar yadda barista Aliyu yake magana ne zaki ga tsoro a tsoro shine eh, babba ma in kika fito kika faɗa zaki ga sau da yawa za ji labarin wata yatta mijinta ne ko Allah na tuba astaghfirullah mm. ya faɗi shi ke mm. neman ta ta faɗi ma uwar amma uwar wadda tana tsoron akwai wanda wacce fadi wannan suka mm. ce suna tsoron su ga ma iyayen saboda ba za su yadda ba wasu kuma mazan aure ne su ce dan kasa kashe masa aure irin eh, saboda irin wannan abubuwan to kin ga kamar abinda wani mai sauraron mu nan ya faɗi ya ce wai wacce ta ga ma mijinta ai wani in ta ga miji ba wani wanda ba wani magana ai dai za ta kwatanta mishi cewa ba ta bane gani zai ai ta ji ta sa ai wata ma in ta fada Allah ta kashe auren ke akwai wani magana da suka yi cewa mm. wai shigar mata wata mm. ko ta sa niqabi wani ce miki ko wani fa zai amfani da musulun irin eh, kamun kanki da shi zai amfani ya ce sai ya neme ki dai takura a yanzu misali a irin kasashen na a gurguje ba zaki ga gashi nan isa in me irin wannan halin yanzu nan bayi anan saboda ya san akwai doka da kwai doka rashin magana ce ta kuma dole in aka kama ka da haka sai aka zaka rijista a rayuwarka sai duk inda ka bi sai an san mm. kai ka taba lalata kai kaza mm, to Allah kyauta <laughs> Allah ya mu dace to yanzu kan duka duka nan zamu tattara a madadin Maryam Bashir Bagaji Safinatu Sodangi sai kuma Daniel Brown da ya bada da umarnin shirin da injiniyan mu Nemo Vasco Valar sai wanda ya hada mu a Facebook Live Ibrahim ah, Abdulaziz adalitoro sai kuma ni Usman Ahmad Kabar a Washington DC ke cewa Allah tabbata mana da alkhairinsa. Yau da